bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imam bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau sha shida ga watan zulka'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 wanda kuma yake daidai da tara ga watan takwas miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke darasi a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimin sayyib wallafar babban malamin nan al'imam muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljawziya ta rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 59 malam yana ci gaba da ambatan falalar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قالوا حملوا آه، ابن القيم رحمه الله تعالى يكتوى na ji shekul islam ibn taimiyya ta rahimahullah a nan yana faɗar wani ruwatar waya yana faɗar wata ruwaya a cikin wannan babi yana nufin babin ambatan Allah ka samu nishaɗi da karsashi da ƙarfi tare da kai wanda shine babin da matashiyar da ya yi magana a kanta a cikin wannan karatu da muka yi wancan satin ambatan Allah wanda ambatan Allah zai ƙara mutum nishaɗi ya ƙara masa karsashi da walwala sai ce ya ji ibnu taimiyya alaihi rahmatullah yana faɗar wani tarwaya a game da wannan batu waya kulu yana cewa innal mala'ikata lamma umiru bi hamdul arshi yayin da aka umarci mala'iku su dauki al'arshi al'arshin ubangiji kalu sai suka ce ya rabbana ya ubangijinmu kaifa nahmilu arshaka wa alaiha azamatuka wa jalaluka ta yaya zamu dauki al'arshinka alhalin akan al'arshin ka girman ka da ainihin ka kasaita ka take ta ya za mu iya ɗauka faƙala sai ya ce ƙulu ku ce la haula wala wata illa billah babu wata dabara babu wani ƙarfi tare da mu sai da Allah falamma qalu hamaluhu yayin da suka suka faɗi wannan sai suka iya ɗauka ah, ibn al-qayyim yana cewa ya ji ibn taimiyya a cikin darussansa ko a cikin bayanan da yake yi ya ambaci wannan asar din ibn taimiyya ya faɗi wannan asar din a cikin at-tuhfal iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya ya kawo shi a cikin ya kawo a cikin littafin sadar ta'arud al-aqli wa naql ya kawo shi a cikin littafin sa minhaj as-sunnah an-nabawiyya ya kawo a gurare daban-daban ibn al-qayyim ya ce naji yana fadar sa ba ban san daga ina ya dauko shi ba hatta ra'aytu ibn ibn abi dunya sai da naga abubakar ibn abi dunya qad zakara hadha al-athar bi aynihi naga ya fadi wannan riwayar ita kanta an al-layth ibn sa'd daga al-layth ibn sa'd daga muawiyah ibn salih قال يتي حدثتنا مشيختنا أنهم بلغهم معاوية ابن صالح yake cewa malamanmu sun faɗa mana cewa labari ya zo musu anna awwala ma khalaqa Allah azza wa jalla hina kana arshuhu ala al-ma'i hamalat al-arshi farkon abinda Allah ya halitta lokacin da al'arshin sa yake kan ruwa sune mala'iku masu daukan al'arshi kalu suka ce rabbana lima khalaqtana mala'iku suka ce ya ubangijin mu me yasa ka halice mu wato saboda wata hikima ka halicce mu kala khalaqtukum li hamli arshi ce na halice ku dan daukan al'arshi na kalu suka ce rabbana ya ubangijin wa man yaqwa ala hamli arshika wa alaiha azamatuka wa jalaluka wa waqaruka wane ne zai iya daukan al'arshinka alhalin bisa ga ka girmanka da kasaitarka da ainihin natsuwarka take kala sai ce lizalika khalaqtukum ai dan haka na halice kuma ana dan ku dauki al'arshin fa'adu alaihi zalika miraran suka sake maimaita masa cewa wane ne zai iya ɗauka al'arshinka alhalin a bisa al'arshinka girmanka da ɗaukakarka da yin nutsuwarka take suka sake faɗa Allah subhanahu wata'ala ya sake gaya musu faƙal lahum sai ce da su ƙulu la haula wala quwwata illa billah ku ce la haula wala quwwata illa billah fa hamaluhu sai suka suka faɗa sai suka iya ɗaukansa wani asar kamar da kuka gani ibnu abi dunya ya kawo shi daga mu'awai ta ibn salih shi kuma yace malaman mu sun gaya mana annahun balagahum asar ne mu'dal asar ne mu'dal wato isnadin sa akwai gibi babba a ciki saboda ta fuskar isnadi bai tabbata ba ta fuskar isnadi bai tabbata ba wala Allah ibn taymiya yana faɗar ne babul istisna eh, ibn istinas to dan taimakewa kewa da shi ba don zama hujja ba Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa ya halicci mala'iku masu ɗaukar al'arshi wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya akwai mala'iku takwas da Allah ya halitta waɗanda suke ɗauke da al'arshi allazina na alarshi wa man hawlahu saboda akwai mala'iku na musamman da Allah ya ɗau halitta don su ɗauki don su ɗauki al'arshi wannan shine abin da ya tabbata alqur'ani na dangane da mala'ikun da Allah ya halitta masu ɗaukar al'arshi wannan asar kamar yadda ya faɗa cewa ibnu abid duniya ya kawo shi hakanan addarimi ya kawo shi a cikin littafinsa sa arrad da al al-mirrisi ya kawo wannan at a cikin tafsirinsa shi ma ya hikaito wato wannan asar a cikin tafsirin suratul haqqa allazi la yahmiluna al-a wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum samaniya ya kawo wannan asar din amma asar din ta fuskar isnadi yana da gibi babba a cikin isnadin sa wanda bai tabbata ba ibn al-qayyim yake cewa hadhihi al-kalima laha ta'sirun ajib fi mu'anat al-ashghal as-sa'ba yake cewa wannan kalma wato kalmar la haula wala quwwata illa billah tana da tasiri mai ban mamaki wajen aiki wato wajen yin aiki ayyuka masu wahala yayin da mutum yake cikin aiki mai wahala ah, ya faɗi wannan kalma ko ya rika maimaita wannan kalma to tana da tasiri mai ban mamaki wajen ƙara masa kuzari da ƙara masa karsashi ya ce wa tahammulil mashaki da jure wa halhalu wa dukuli alal maluki da shiga ga masu sarauta masu mulki wa man yukhafu da wanda ake jin tsoron shiga wajensa ko zuwa wajensa wa rukubil ahwali da shiga cikin rantsi wato cikin abubuwan ababan tsoro wato fadar wannan kalma yana taimakawa kwarai da gaske wajen ƙetare irin waɗannan sirabi ah, ke cewa tana da tana da tasiri domin la haula wala quwwata illa billah istislam ne bawa yana nuna ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ya fawwala al'amarinsa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala istaslama lillah wa annahu la Sani illa huwa wala radda li amrihi cewa komai nashi ne komai na a hannunsa ka abinda yake yake yake so shi yake yi babu kuma mai iya mayar da abinda Allah ya so yi ya so yi shi babu iya hanawa ka lokacin da bawa ya ce la haula wala quwwata yana korewa kansa dukkan wata dabara to yana gaya wa Allah cewa ya ubangiji na yarda cewa dabara ta ta kare ba ni da wata dabara in ba tare da taimakonka ba ba ni da wani karfi duk karfi na ba ya kare in ba tare da taimakon taimakonka ba sauraka duk al'amari na na tattara na dan hannunka ya ubangiji kai na sa a gaba kai kai mu sauraka lokacin da bawa yake cewa la haula wala quwwata illa billah wannan miƙa wuyar da sarandar yake nuna wa Allah subhanahu wataala to a lokacin ubangiji subhanahu wataala zai bashi tallafi da yake nema ya bashi karfin ya bashi dabarar saboda ka abubuwan da yake ganin sun fi karfinsa sai su zo su yi masa sauki abubuwan da suke ba shi tsoro sai su daina ba shi tsoro siraɗin da yake hangowa sai ganin da na ya haye shi to shine ibn qayyim yake cewa tasirin ta yana da ban mamaki yayin da mutum yake aiki ayyuka masu wahala tana taimakawa wajen mutum ya iya jurewa aiki mai wahala yawan faɗatta ce ba ma nan ba tana taimakawa wajen wato fuskantar wani abin mai ban tsoro ko mai cika ido ya ce kamar abin nan a dukulu alal muluk shiga ga masu mulki lokaci mutum yakan shiga a tsorace musamman ma idan akwai wani abin da za a iya tsitsiye shi a kai ko yana neman wani abu to zai shiga a tsorace ko duk wani wanda ake jin tsoronsa to fadar la haula wala quwwata illa billah yana taimakawa wajen ƙetare irin wannan siradi wa rukubil ahwal da shiga dukkan wasu duk wani rintsi ko wasu halhalu ko wasu ababen tsoro suna taimakawa wajen ya kawo sauki a wajen wannan wa fuskantar wannan al'amari akwai a cikin littafin al-farat ba'da shidda na ibn abi dunya ya kawo asar daga ishaq al-ghazawani yana ba da labarin lokacin da suke yaƙi a ƙasashen farisa ƙasashen farisawa ƙasashen mutanen farisa wanda a lokacin an san su da ƙarfi an san su da tanadin yaƙi an san su da jarunta da yawan sojoji ba a haɗa yawan sojojinsu da makamansu da wanda musulmi suke da shi a lokacin to lokacin musulmi suna yaƙar ƙasashen da suke ƙarƙashin mulkin mulkin farisawa akwai wani gari da ake kira alkairaj ɗaya daga cikin garuruwan da suke ƙarƙashin mulkin farisawa to yace lokacin da muka je ƙoƙarin yadda za mu buɗe wannan gari da zamana musulmi sun karɓe shi daga hannun farisawa sai zamana babban babban kwamandan farisawa ya taho da sojojinsa da giwaye 80 su suna yaƙi da giwaye larabawa ba su san yaƙi da giwa ba laraba suna yaƙi ne da dawakai to aka ce wani zai fito ya ƙarsu da giwaye to babu shakka wannan zai razana dawakansu sosai dawakansu ba su iya fuskantar giwa ba sauraka a lokacin da ake fafatawa da farisawa su rika amfani da giwaye saboda su sun kware a kan yaƙi bisa giwa yake cewa sai wannan komanda ya taho da giwa wajen tamanin ya ce to ganin haka dawakanmu suka kusa su bazama aka kusa a karya mu a cinye mu da yaƙi saboda sun kasa jurewa su fuskanci su fuskanci abin nan su fuskanci wannan dawakai to a lokacin muhammad ibn qasim yana ciki su fuskanci wannan giwaye muhammad ibn qasim yana ciki muhammad tabi'i ne sai ya kirawo ɗaya daga cikin kwamandojin mayakan shine imran ibn noman ya kirawo shi ya kirawo sauran kwamandojin yaƙi a lokacin ya ce su tashi su zabura kada su bari a cinye mu da yaƙi za ka suka tashi suka ƙara binnan zabura suka fuskanci waɗannan giwaye to amma ba su ba su iya su yi wani abu da za su wato karya waɗannan giwaye ba ko baza wannan giwaye to da al'amura suka yi tsanani shine sai yake sai yayi ta cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah nan da nan sai Allah subhanahu wataala ya tsare wannan giwaye sai suka daina sai suka daina tafiya sai suka tsaya can kuma Allah subhanahu wataala ya kawo musu wani tsananin zafi a daidai lokacin wanda ta sa giwayen nan ishi yayi musu tsanani saboda ka sai zama na ba ta yaki suke ba ta yadda ruwa yake suke saboda ka duk sai suka ba zama neman ruwa to wannan sai ba wa musulmi dama sai suka yi galaba a kansu na sun ishi ya ci karfinsu za ka su masu kore giwayen sun kasa yadda za su yi kontrolin ɗin giwayen saboda kawai giwa ruwa kawai take nema to wannan yasa musulmi suka yi kansu da dawakansu har suka yi nasara a kansu aka bude wannan gari to kaga wannan tasiri ne na faɗar ita la haula wala quwwata illa billah don lokacin da abubuwa suka suka ainihin eh, male sai ya zama na kawai la haula wala quwwata illa billah din suka yi ta faɗa suka yi ta faɗa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah shine Allah subhanahu wataala ya kawo musu wannan dauki bayan da kamar za a cinye su da yaki to shi da abinda ibn al-qayyim ana yake ishara zuwa gare shi cewa tana da tasiri wajen fuskantar wasu abubuwa masu ban tsoro shine rukubul ahwal yace wala ha aidan ta'sirun ajibun fi daf'il faqri shi tana da tasiri mai ban mamaki wajen maganin talauci كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة في كل يوم لم يصيبه فقر أبدا yake cewa ibnu abi dunya ya ruwaito daga layth ibn sa'ad daga muawiyah ibn salih daga Asar ibn wada'a ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la man qala la hawla wala quwwata illa billah wanda ya faɗi la hawla wala quwwata illa billah mi'ata marratin sau ɗari fi kulli yawmin a kullum lam yasibhu faqrun abadan ba zai talauci ba har abada to wannan hadisi ba ba ba ingantacce bane hadisin bai tabbata ba ko daga ko daga isnadin sa zaku kani asad ibnu wada'a hasan ibn wada'a malamai sun yi magana a kansu sana ba sahabi ba ne ba sahabi ba ne so ya ce ƙara ƙara rasulullah sarasar kaga akwai gibi wurin wayaji bai faɗa ba shi kuma shi kansa ba amintacce ba ne nasu bi ne yana daga cikin masu zagin sayi na ali ah, sauraka wannan hadisin nashi mai rauni ne sosai ba ingantacce ba ne Ah, da ya inganta da ba a samu sauran talaka ba dan dai a faɗi sau ɗari za a yi ta faɗa ne ah. to amma kamar yadda kamar yadda ya faɗa a baya kuma kamar yadda kalmar la ilaha illa eh, la haula wala quwwata illa billah take nunawa bawa yana tsare yadda da dukkan wani abu nashi ya saki dukkan makamansa yayin da ya la haula wala quwwata illa yana nuna Allah ya saki dukkan makamansa yanzu ya maida wa Allah subhanahu wataala raga masa gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya bashi dabara ya bashi karfi to yayin da bawa zai faɗi wannan da kyakkyawar zuciya da halarto da ubangiji a ransa babu shakka za ta yi masa tasiri ubangiji subhanahu wata'ala zai taimaka masa walaula idda khalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah to ko me naka inda zaka shaka Allah a ciki to zaka ga inda zaka sa wannan kalmar a ciki to zaka ga albarkarsa kuma ubangiji subhanahu wataala zai kawo maka tallafin sai inda baka zato babban dai bukata shine ya zamana lokacin da kake faɗa zuciyarka ta koma ga Allah din ya zama na gaba ɗaya kame da zuciyarka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ka yawaita faɗar wannan za ka samu wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kira ta kanzu min kunuzil janna ce taska ce daga cikin taskokin gida aljanna alkanz shine dukiyar da mutum zai tsinta da bai san da ita ba bai san da ita ba kuma dukiya mai yawa wacce daga ya same ta ya fita daga cikin wani wata matsala kuma ta rayuwa ita ce ake kira kanz ajiyayya dukiya ce koyayya mai yawa da mutum bai san da ajiyar bai san ma da ita bai san ma an akwai ta ba kwatsam haka sai ci karo da ita yana samun ta shi kenan kuma sai ya fita daga duk cikin wasu wasu matsaloli na shi na rayuwa yana sai ke cewa kan saboda irin wannan dukiya wato mutum yakan yi farin ciki da ita sama da komai saboda abin da bai taba sa tsammani bane ba zato ba tsammani ya same shi sai yasa farin cikinsa zai ninninku fiye da a ce daman can yana sa tsammani ko wata wahala yayi ko wani aiki yayi yana jiran daman za a bashi wannan haka kawai ya tashi ya wayi gari ya same ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan kalma la ilaha illa hawla wala quwwata illa billah kanzu min kunuzil janna ta taska ce daga cikin taskokin aljanna wato wato musulmi yayin da yake faɗar wannan kalma zai je a gidan aljanna ya samu sakamakon da ko bai taɓa tsammani ba ubangiji subhanahu wata'ala ya aje masa shi haka wannan kalma tana da tana da tasiri da yawa shi yasa ya zo a cikin al-musnad imam ahmad da musnad da tayarisi da al-mustadrak na hakim hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu annabi yake cewa ala adulluka ala kalimatin tahta al'arshi min kanzil janna ba nuna maka wata kalma karkashin al'arshi ba wacce tana cikin taska aljanna yace ta qulu la haula wala quwwata illa billah sai ka cewa la haula wala quwwata illa billah yace idan bawa ya faɗi haka ya qulu Allahu azza wa jalla istaslama abdi aslama abdi wastaslama bawa na ya yi mika wuya ya yi saranda yayin da bawa zai ce la haula wala quwwata illa billah Allah zai ce da shi aslama abdi taslama. bawa na ya mika wuya ya yi saranda ya saduda <coughs> saura kalma ce da take nuna saranda take nuna saduda da mika wuya ga Allah subhanahu wataala shi yasa ya tabbata a cikin musa imam ahmad hadisa abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'iya kai tafiyar eh, tafiyar tijara da shi ya bi ta wajen annabi ibrahim alaihi salam ah, sai annabi ibrahim yake tambayar jibril ta man ma'aka ya jibril wa ke tare da kai ya jibril sai ya ce da shi haza muhammad sallallahu alaihi wasallam sai eh, annabi ibrahim ya ce da shi ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam mur ummataka falyukthiru min ghirasil janna fa inna turbataha tahurun wa ardaha wasi'a yace ka umarci al'umma ka su yawaita da shi a aljanna domin kasar aljanna kasa ce tsarkakakkiya kuma faɗin kasar ta wato kasa ce mai yalwa kasa ce mai yalwa sai ya ce da shi wa ma magara su aljanna mai da shan aljanna shine sai ce da shi la haula wala quwwata illa billah fadar la haula wala quwwata illa billah shine da shan aljanna ibnu qayyim zai kawo wannan a nan gaba cikin falalar zikiri A haka nan akwai a cikin musnad imam ahmad hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace akthiru min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna ko yawaita fadan la haula wala quwwata illa billah tana cikin taskoki daga cikin taskokin gidan aljanna saboda ka faɗin la'ila illa yana da yana da tasiri kwarai da gaske akwai hadisi na sa'ad ibn ubada na qais ibn sa'ad ibn ubada wanda yake cewa mahaifinsa ya kai shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan yayi wa annabi hidima wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen shi qais bayan bayan ya gama sallah sai ya dake shi da kafarsa ya shure shi da kafarsa yace da shi ala adulluka ala babin min abwabil janna bana nuna maka kofa daga kofofin aljanna ba la haula wala quwwata illa billah yawan fadan la haula wala quwwata illa billah kofa ce daga cikin kofofin aljanna shi yasa zamu ga magabata wannan kalmar sun bai da ita kalma ce neman taimako a wajen Allah cikin dukkan al'amarin su ah, Isma'il ibn Abi Uwais Isma'il ibn Abdullah ibn Abi Uwais yana cewa yana cewa ya tambayi khalinsa dan uwan mahaifiyarsa Malik ibn Anas imamu daril hijira game da wata tambaya sai ya ce da shi to zauna ya ce da Ismail ibn Abi Uwais to ka zauna ya zauna Malik je alwala ya zo ya zauna akan kujerarsa sannan sai ce la haula wala quwwata illa billah shi da Ismail ibn Abi Uwais yake cewa kana la yufti hatta yaqulaha baya fara fatawa sai ya faɗi wannan kalmar la haula wala quwwata illa billah sannan ya fara ya fara fatawa to ba shi kadai ba yawa daga cikin magabata kamar makhul abu abdullah shami ɗaya daga cikin manyan malamai masu fatawa a ƙasar sham a sa shi ma haka ya kasance shi ma duk sanda zai yi fatawa sai ya faɗi wannan kalmar ya ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sannan ya ce hadha ra'yun wa ra'yu yukhti wa yusib kafin ya faɗi fatawa sai ya faɗi wannan la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim sai to wannan abin da zan faɗa fahimta ta ce fahimta ta tana iya zama daidai tana iya zama kuskure haka nan sa'id ibn abdul aziz at-tanuqi ad-dimashqi shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman mutanen sham ne kuma shine kusan ya ɗare kujerar fatawa bayan al-auza'i a sham to shi ma ya kasance idan zai yi fatawa shi ma yakan faɗi haka yakan ce la haula wala quwwata illa billah ar-ra'yu yusibu wa yukhti to da yana nuna maka sukan faɗi wannan la haula wala quwwata illa billah wajen neman taimakon Allah cikin komai saboda ko meye naka kana san ubangiji subhanahu wata'ala ya tallafa maka ya baka hikima da dabara wajen yadda zaka yi nasara cikin wannan al'amari to faɗar wannan kalma yana da yana da tasiri kwarai da gaske haka shine abinda ibn al-qayyim ana yake faɗa cewa tana da tasiri mai ban mamaki yake cewa kana habib ibn maslama habib ibn maslama ɗaya daga cikin kwamandojin yaƙi zamanin na usman radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin manyan kwamandojin yaƙi da suka jagoranci shi yaƙi a ƙasashe daban da musamman ƙasashen ƙasar afirka kusan su ne suka shigo da musulunci har zuwa cikin kasashen irin kasar tunis tunisia da sauransu to habibin maslama yastahibbu idza laqiya aduwan aw nahada hisnan an yaqula la hawla wala quwwata illa billah ya kasance yana san yana sha'awar duk sanda ya haɗu da abokan fada ko ya tinkari wata ganuwa ta wani gari da yake ƙwarin kutsa masa ya buɗe shi to yakan faɗi wannan la haula wala quwwata illa billah wato yakan faɗi wannan ya kuma umarci sojojin su ta faɗa San da zai fuskanci abokin faɗa to yakan yawaita faɗar la haula wala quwwata illa billah don tana zonna yana taimakawa wajen karawa sojojin sa karsashi da karfi kuma Allah subhanahu wataala na kawo musu dauki da taimako wa annahu nahada yawman hisnan lirum fanhazama wata rana ya fuskanci wato ya jinkari wata ganuwa ta ƙasa ta rumawa fanhazama faƙala hal musulmuna wa kabbaru fanhazama alhisu sauraka da ya fuskance shi sai ya zama bai ci nasara ba to sai ya zo yana faɗar wannan kalmar la haula wala quwwata illa billah da musulmin da ke tare da shi suka yi kabbara nan da nan sai wannan ganuwa ta faɗi ta rushe sai suka yi suka shiga suka yi nasara to wannan shi ma Ibn abd ya kawo wannan riwaya a cikin littafin sa al-faraj da shidda Alfarash ba'a da shidda ya kawo na ruwayar da sanadi ingantacce zuwa shi habib ibn maslama radiyallahu anhu wannan dukka yana nuna maka cewa ambatan Allah subhanahu wata'ala wani abu ne da yake wa mutum karsashi da nishaɗi da karfin jiki yawan ambatan Allah yana kara masa wannan sai a saniya 60 bismillah karanta الثانية والستون وتو فائدة ستين دبيو أن أمال الآخرة كلهم في مدمار السباق والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المدمار وتلينا توا ما سؤيكي دل لاهرة ودن سكي أيكن سدل لاهرة ما سنما اللاهرة دكا ننسو سنا فين فين إيراني فين قاسا kuma wa zakiruna hum asbaqun fi zalikal midmar kuma su ambatan Allah suke cinye wannan gasar walakin alqatarata wal yamna'u min ru'yat sadqihim amma ura ura tana hana a gano a gano a gano cewa su suka yi fintinkau ba a gano cewa su ne a gaba saboda ƙura ta lullube gurin fa idan jalal gubar wan kashaf amma idan kura ta yayi ra'ahum na sai mutane su hango su wa qad hazu qasba sadqi sun cinye gasar قال الوليد بن مسلم وليد بن مسلم حدثنا محمد بن عجلان قال سمعت عمر مولى غفرة يقول إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم عمر مولى غفرة yake cewa idan wato alghita rufi ya kwaranye wa mutane ranar gobe kiyama aka yaye musu abin da ya rufe musu ido an sawabi amalihim suka ga ladan ayyukansu lam yarau amalan afdala sawaban min zikiri to a lokacin ba za su ga wani aiki da ya kai zikiri lada ba fa yatahassaru inda zalika aqwam a lokacin sai wasu mutane su ta nadama fa yaquluna su rika cewa ma kana shay'un aisara alaina min zikiri ba abin da yafi mana sauki ni a duniya kamar zikiri to amma ba mu yi ba wannan fa'ida ta ta 63 ta ce ibn qayyim yana cewa cikin masu aiki don neman lahira masu yawan ambatan Allah suna gaba sai dai ba a ganin haka saboda abinda suke yi din ana ga kamar ba wani abu bane na zo a gani tare da cewa kuma wannan ba karamin aiki bane wanda da shi su za su yi fintin kau sauraka duk waɗanda suke cikin wannan gasa ta neman samun tagomashin lahira suna tsere a junansu to masu ambatan Allah ne ke wucewa gaba ce to amma ba a ganin haka ba a ganin haka saboda abin da yake nan duniya ana ga kamar aikin da suke ba mai yawa ba ne to amma da an je lahira a lokacin ne za a san cewa sun yi fintinkau shi ne ma'anar walakin alkatarata wal gubara na umar ru'ya sarkihim saboda bisa al'ada in ana tsere da dawakai ko da raƙuma ƙura takan tashi ta rufe sararin samaniya saboda haka wanda yake tsaye na hango masu tsira nan ba zai gano waye a gaba ba saboda kura ta rufe to haka su ma waɗannan kurarar da ake ta rayuwar duniya ta rufe ba a gano abin da suke na alkhairi to amma da zarar aka je lahira to a lokacin da an kwaranye wannan abin da ya rufe wa mutane ido kowa ya ga ayyukan sa ladan ayyukan to a lokacin ne masu abin da mutane za su ga irin tarin ladan da masu ambatan Allah suka tara shine sai ya kawo wannan magana ta ta abin nan umar maula gafara umar maula gafara umar ibn abdullahi al-madani ɗaya cikin tabi'ai ne maula gafara bintu abi bintu rabah ko kuma bintu shaiba yake cewa idan kashafa al-ghita'u lin-nas yawm al-qiyamati an thawabi a'malihim lam yaraw amalan afdala thawaban min adh-dhikri yayin da Allah subhanahu wa ta'ala zai dauke rufi da ya rufe mutane ba sa ganin ladan ayyukansu a nan yayin da aka ɗauke musu wannan rufin kowa ya ga aikin da ya yi Allah ce kita kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba Allah ya baka littafin ka ya nuna maka ga komai ga ayyukan ka karanta ka ga kowane aiki ga irin ladan da ka samu wato kowane abu da kai ga makin da aka baka a kansa to a lokacin ne mutane za su ga a cikin duk ayyukan da suka yi babu wanda suka fi samun lada irin ambatan Allah to a lokacin sai wasu wanda su suka yi ta sakaci ba sa ambatan Allah din a duniya don suka cewa ashe ga aiki mafi sauki muka yi sakaci har har duniya ta tashi alkiyama tashi ko har muka mutu ba mu yi ba shi yanzu mun zo mun ga wasu tara lada mai yawa shine shine nadamar da za su yi a nan duniya ba su fahimci haka ba to shine sai ka hadisin Abu Huraira wanda yake nuna cewa masu ambatan Allah sun yi gaba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa siru sabaqal mufarriduna siru ku ku tafi to ci gaba da tafiya sabaqal mufarriduna masu kadaita Allah da ambato sun yi fintin kau to sun tsere sun wuce sun wuce gaba asalin hadisin hadisin muslim ne da ya gabata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya da sahabbansa kan hanyar zuwa maka zuwa wani guri da zuwa wani guri yana kiransa jubdan nan sallallahu alaihi ce haza siru haza jubdan sabaqal mufarridun sahabbai suka ce ma mufarridun ya rasulullah qala az-zakirun Allah kaseeran wa zakirat yace ku ta tafiya ku ta tafiya masu kadaitawa sun yi fintinka sun yi tsaye sun wato sun cinye gasar sahabai suka ce suwaye masu kadaita masu kadaitawa annabi sune masu ambatan Allah da yawa maza da mata azzakirun Allah kasiran wa zakirat to ruwaya tana cikin sahih muslim ruwaya ce ingantacciya sai anan ya kawo mana wata ruwaya da wani lafazin shine siru sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarriduna sai suwaye al mufarriduna qala alladhina uhtiru fi dhikrillah wadanda wato suka naci suka nace wajen ambatan Allah eh, ya za'u zikiru anhum auzarahum wanda ambatan Allah yake yake kakkabe musu laifukan su wannan riwaya tana cikin Tirmidhi da cewa yadda take a cikin Tirmidhi ta zo da al-mustahtiruna fi zikrillah ba uhtiru ba al-mustahtiruna wanda zai kawo ta a gaba fa fi ba'd alfaz al وان الذين اهتروا في ذكر الله يضعوا الذكر عنهم اوزارهم آه، البيهقية اشارة دوا قليتا كويا كاوتا اتكين اتكين لتافة شعب الايمان اكنا ابو عوان اتكين المستخرج كركشين حديث وانشن وانشن واير وانشن لفظ النفلقون مسلم يا كاوانا اتكين زيادات انسا اتكين كارك على دي اتكين سيو مسلم يا كاوانا kama a isnadin wannan ruwayar bai akwai akwai umar ibn rashid al-yamami wanda muttafaku ne ala zafi malamai sun yi ijma'i akan cewa mai rauni ne haka isnadin sa bai inganta ba isnadin wannan lafazin bai inganta lafazin da inganta shine lafazin da muka gabatar wanda wanda ya gabata a can baya wanda ya ce ce wa mal mufarriduna ya rasulullah qalu qala adh-dhakiruna allaha kaseeran wadh-dhakirat wannan shine abin da ya inganta ibn al-qayyim ya sake mai hadisin anan dan ya kawo wannan lafazin allazina uhtiru fi zikrillah sune wanda aka suke nacewa wajen ambatan Allah sai yace ya za'u dhikru anhum awzarahum ambatan Allah na kakkabe musu na kakkabe musu laifukan su ambatan Allah yana daga cikin ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai suna kakkabe suna kakkabe laifuka ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana cewa mutum da zai aiki na kwarai aiki na kwarai zai kakkabe masa innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da da munana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha ka bibiyi mummuna aiki da kyakkyawa sai kyakkyawan ya shafe maka mummuna to ambatan Allah yana daga cikin manya-manyan ayyuka na kwarai zaka ambatan Allah idan mutum yana yin shi zai kankare masa as-sayyi'at wato laifukan sa kanana da zai yi saboda ko da babu wannan ruwayar abinda ma'anar wannan ruwayar yake take nunawa tabbatacce ne da wasu da wasu nusus din to koda babu ita wannan ruwayar cewa zikrullahi yada'u zikru anhum awzarahum wato zikirin Allah na kakkabe musu laifukan su dai da yake yada'u anhum zikru awzarahum wa khatayahum fayatuna yawmal qiyamati khifafan su zo ranar gobe kiyama shafayau babu babu babu wani abu tare da su na laifuffuka masu nauyi a jikinsu ce uhtiru bi shay'i wa fihi akan ce uhtira bi shay'i ko uhtira fi shay'i ko a ce bi shay'i ko fi shay'i uli abihi wa uli ubihi wa lazimuhu wa ja'aluhu wa ja'aluhu da'abahum abinda yake nufi sun nace wa abin sun lizimci abin mai da abin al'ada su shine ma'anar uhtiru bi shay'i akan ce uhtira bi shay'i ko uhtira fi shay'i ce bihi ko fihi wa fi ba'd alfaz alhadisi a cikin wasu lafuzan hadisin almustataruna bi zikrillah wato masu nacin ambatan Allah wannan yana cikin sunan tirmidhi ga jami'u tirmidhi ya zo da wannan lafazin almustataruna bi zikrillah yace wa ma'anahu allazina uli'u bihi wanda suke nacewa wajen ambatan Allah yuqalu ustuhtira fulanun bi kaza idza uli'a bihi akan ce ustuhtira wani fulanun bi kaza idza uli'a bihi idan ya nace wajen wannan abu wa fihi tafsirun akhar akwai wani tafsiri da aka yi ma wannan lafazin na uhtiru din an an ahtiru fi zikrillah ay kabbiru kaburu afwan uhtiru fi zikrillah uhtiru fi zikrillah ay kaburu wa halaka aqranuhum wa hum fi zikrillah ta'ala akan ce uhtiru fi zikrillah ana nufin sun girma wajen ambatan Allah sun girma yan uwan abin nan sa'annin su da tsarekun su har sun mutu amma su suna nan a kan ambatan Allah ba su daina ba yuqalu uhtira ar-rajulu fa huwa muhtar idza saqata fi kalamihi min al-kibri idan mutum yana magana magana tana tana ciccijewa ko yana fadar wani abu wani abin na faduwa daga cikin maganarsa saboda girma akan ce da shi uhtira a larabci wal hatru as-saqtu min al-kalami كأنه بقي في ذكر الله حتى خريف ankara أكله ina maganganu haka. sambatu saboda tsufa har ya kai yana wasu maganganu da ba ma a fahimtar me yake cewa kamar hankalinsa ya dan fara ja da baya saboda girma da shekaru wal hatru al batil aidan haka nan kalmar hatru tana zuwa da ma'anar ƙarya wa rajulun mustahtar idza kana kaseer al idan mutun ya zama yawan ƙarya ko mai yawan barna akan ce da shi a larabci rajulun mustahtar وفي حديث ابن عمر أعوذ بالله أن أكون من المستهترين إذا كان حديث ابن عمر النهاية في غريب الحديث ابن عمر ابن الأثير يا إشارة زوا قريشي أعوذ بالله من أن أكون من المستهترين كان هنا نفهم ina neman Allah ya tsare ni daga masu mai fadar maganganu na banza وحقيقة لفظ الاستهتار الإكثار من الشيء والولوء به حقا كان أو باطلا حقيقة لفظ الاستهتار yana nufin yawaita fadar abu ko nacewa akan abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba wa galaba fi urfin nas istimaluhu ala al amma al'ada mutane larabawa suna amfani da kalmar akan abin da ba daidai ba hatta idza qila fulanun mustahtar la yufhamu minhu illa al-batil hatta kai idan aka ce fulanun mustahtar to ana nufin abin da yake faɗa ba mai kyau bane wa inna ma idza da bi ta taqayyada bihi sai dai idan aka kawo kaidi aka kawo wani da baibayi da zai fito da ma'anar da ake nufi to a lokacin sai a ɗauki wannan ma'ana kama a ce huwa mustatar aw uhtira fi lahi ta'ala kaga aka kawo ƙa'idin fi lahi ya nuna cewa naci ne amma wajen ambatan Allah ba wajen barna ba ai uli abihi wa uhriya bihi an sa masa nacin sa an sa masa wato kaunarsa da sha'awarsa yuqalu ustuhtira fihi wa bihi wa tafsiru hadha fil athar al akhar tafsirin wannan yana cikin wani riwaya da ta ita ma ta gabata mun yi magana akan ta aksiru zikrallahi ta'ala hatta yuqala majnun to ku yawaita ambatan Allah har a ce da mutum wato mai tabin hankali sama wanda maganar ta a baya cewa wayar bata inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma idan ma ta inganta abinda ake nufi shine kai ta ambatan Allah har waɗanda ba suke ganin addinin ma abin masu suke ganin kamar ka kullum kai baka da aiki sai ambatan Allah baka da aiki komai ka ce Allah Allah to wannan ya ta kawo waɗannan maganganu ne don kawai ya yi fassarar kalmar uhtiru fi zikirin lahi ta'ala gama hadisin gaba ɗaya ma bai inganta ba duk da an share wannan maganar ma duk da an huta to sai a salisatu wa sittun ah, fa'ida ta 63 tasdiqir Rabbi Azza wa jalla عز ambatan Allah yana sa Ubangiji ya gaskata bawansa. wato ubangiji ya ce wa bawansa ka faɗi gaskiya fa innahu akhbara anillahi bi awsafi kamalihi wa nu'ti jalalihi domin duk sanda bawa zai ambaci Allah to yana ambatan Allah ne da sifofin kamala da sifofinsa na na girmansa na daukakarsa yace Allahu akbar ko la ilaha illa Allah ko alhamdulillah ko la haula wala quwwata illa billah yana sifanta Allah ne da wasu sifofinsa manya manya sifofi na daukaka haka yana ba da labarin da yake gaskiya ne fa idza akhbara biha al yayin da bawa zai faɗi waɗannan abubuwa na gaskiya saddaqahu rabbuhu sai ubangijin sai ya gaskata shi wa man saddaqahu ta'ala wanda ko Allah ya gaskata shi lam yuhshar ma al ba za a taba tashi su tare da makaryata ba duk wanda Allah ya ce kai gaskiya ko kai mai gaskiya ne to bai yi wa ranar gobe kiyama a tashe shi tare da makaryata wa rujiya lahu an yushara ma as-sadiqin za a yi masa fatan ya tashi tare da masu gaskiya wanda ko ya tashi tare da masu gaskiya to shine ya more kaza yau yau yau fa as-sadiqin sidquhum ranar da masu gaskiya gaskiya su take amfana su rawa abu ishaq abu ishaq ya ruwaito عن الأغر أبو إسحاق السبيعي عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغر أبو مسلم yake cewa ya shaida wato zai iya rantsuwa cewa abu huraira da abu sa'id al-khudri sun faɗi wannan magana da zai kawo shi kuma su kuma su abu sa'id al-khudri su ma sun shaida cewa za su iya rantsuwa cewa annabi ya faɗi wannan magana annahu qala manzo Allah ya ce idza qala al-abdu la ilaha illa Allah wallahu akbar yayin da bawa zai ce la ilaha illa Allah wallahu akbar qala yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sadaqa abdi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bawa na yayi gaskiya la ilaha illa ana wa ana akbaru babu abun bauta da gaskiya sai ni kuma ni ne mafi girma wa idza qala hakanan idan yace la ilaha illa allah wahda babu abun bauta da gaskiya sai allah shi kadai qala sai allah ce sadaqa abdi bawa na ya faɗi gaskiya la ilaha illa ana wahdi babu abin bauta da gaskiya sai ni ni kadai wa idza idan bawa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya kala sai Allah ce sadaka abdi bawa na ya faɗi gaskiya la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai ni la sharika li bani da abokin tarayya wa idza idan bawa yace la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu babu abun bauta da gaskiya sai Allah mulki duka nashi ne shi kadai godiya da yabo duk nashi ne shi kadai kara sai Allah ce sadaka abdi bawa na na faɗi gaskiya la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai ni ni kadai liyal mulku wa liyal hamdu duka mulki nawa ne ni kadai haka nan godiya da yabo duka nawa ne ni kadai Wa'iza idza idan ya ce, ilaha illa Allah wala haula wala quwwata illa billah babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma babu sauran dabara ko wani karfi sai tare da Allah kala sai Allah ce sadaka abdi bawa na ya faɗi gaskiya la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni wala haula wala quwwata illa bi kuma babu wata dabara ko wani karfi sai tare da ni kala abu abu ishaq yace thumma qala al-azhar shay'an lam afhamhu sai al'azhar abu muslim ya faɗi wata magana da ban fahimci mai ya faɗa ba qultu li abi ja'far amma sai na ce wa abu ja'far ma qala me yace wato wanda suka ji hadisin tare da shi ce sai na tambaye shi me yace na faɗi wata magana da ban ji ba kala sai ce man ruziƙa hunna inda mautihi lam tamassu hunna wanda duk aka azurta shi faɗar waɗannan kalmomi lokacin mutuwarsa to wuta ba za ta ci shi ba wani hadisi ne tabbatacce a ciki ibn qayyim ya kawo don ya nuna nan ya tabbatar da batun cewa mai ambatan Allah to Allah na gaskata shi wanda ko Allah ya gaskata shi to ana fatan ya tashi cikin masu gaskiya a ranar gobe kiyama ba zai tashi cikin makaryata ba wani hadisi yana cikin jami'u tirmidhi yana cikin sunan kubra ko al'amal yawm wal layla na nasa'i da cikin uh, sunan ibn majah da littafai da dama daga cikin littafan sunna sun ruwaito wannan hadisi ya zo mawquf ya zo marfu amma bal mawquf din lahu hukumur rafi domin wannan bai wa a fade shi da bai wa a shi da ra'ayi ko da karin jayi da cewa mawqufi ne magana Abu Huraira ce ko Abu Sa'id al-Khudri to bai su faɗi wannan magana da ra'ayi to don abin da sahabi zai kawo wanda ra'ayi bai iya shiga ciki kamar irin wannan to ko da maƙufi ne a lafazinsa to hukuncin sa hukuncin marfu'i ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wajensa suka ji tunda mutum bai iya faɗar cewa ga abin da Allah yake cewa bawansa in ba da wahayi ba haka annabi ne zai iya sanin wannan ta hanyar wahayi ya sanar da sahabbansa su kuma sanar da yan baya haka wannan hadisi shi ke tabbatar da abinda ibn qayyim ya ambata cewa ambatan Allah zai sa mutum ya tashi cikin masu gaskiya domin Allah subhanahu wata'ala zai gaskata mai ambatan Allah da kansa kuma mutumin da yake faɗar wannan wato ambatan Allah da wannan sigogi daban-daban har ya mutu akan haka kuma ko Allah ya azurta shi faɗar irin waɗannan kalmomi lokacin mutuwarsa to wannan wuta ba ta ci shi ba a duk wannan yana nuna maka cewa shi ambatan Allah ya ga yadda yake ambatan Allah siga ce jumla ce cikakkiya da take kunshe da yabo ga Allah subhanahu wataala da kirari da girmamawa ba a ambatan Allah da lafazi daya kawai Allah Allah Allah Allah babu inda babu inda zaka ga annabi ya koyar da irin wannan Za a ga a jumla ce cikakkiya wacce take kunshe da sifanta ubangiji subhanahu wataala da sifofinsa ne daukaka ce Allah mafi girma ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah shine mai mulki Allah shine mai kaza wato zama jumla ce mufida yasa za ka duk inda zikiri ya zo za ka samu a haka yake za haka babu zikiri da abin da lafzul jalala shi kadai a ce Allah Allah Allah wannan baya daga cikin abin da ya zo a sunna duk littafan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ambatan Allah ba za ka ga irin wannan ba don haka wanda zai yi ta irin wannan to ba shi ake magana ba ana faɗar wanda yake irin wannan ambatan Allah cikakke la ilaha illallah ko subhanallah ko la haula wala quwwata illa billah ko Allahu akbar wannan shi so ake nufi masu zikiri ba ba Allah Allah Allah wannan ba ba zikiri yake yi ba wannan yana barna ne الرابعة والستون فائدة ستين دا هدو أن دور الجنة تبنى بالذكر gidajen aljanna ana gina su ne da zikiri da ambatan Allah fa idza amsaka adh-dhakiru an adh-dhikri malaikatu an bina da mai ambatan Allah yayi shiru ya daina to su ma su dakata in ya ci gaba su ci gaba fa idza akhadha fi adh-dhikri akhadhu fi in ya ci gaba su ci gaba da gini in yayi shiru su tsaya saboda haka aljanna duk da an tanade ta kamar yadda Allah ce uiddat lil muttaqin an riga an tanadi gidan aljanna to amma ba a gama gina ta ba har sai bawa ya gama rayuwarsa a duniya ya mutu sannan gidansa yake dakatawa ginawa haka da ayyukan da muke yi dinan ana ci gaba da gina mana gidan aljanna duk sanda kai wani aikin kwarai to wani abu ka gina a gina aljannar ka ka tashi wani daki ne ka tashi wani lambu ne ka kara hawa na uku ne na hudu kai dai kake sai san abin da ka ta karawa saboda ka in kai mala'iku su da ban jira ke kayan aikin shine wannan wani abu wasu ne material din aikin in ka kai su ci gaba da aiki kamar mu abin da ma'aikata ne in ga ka kayan aiki ba za su sai baccin su ne ba ba ruwan su da saboda ka kana yi to kayan aiki ya zo su za su ci gaba da aiki ba ka kauta gidawa to ambatan Allah yana daga cikin abinda muke gina gidajenmu na aljanna da shi wa zakara ibnu abi dunya fi kitabihi an hakim ibnu muhammad al-aqnasi qala balagani yake cewa labari ya zo mun shi hakim ibnu muhammad al-aqnasi anna dura aljanna tubna bizikri gidajen aljanna ana gina su da ambatan Allah Fa'iza iza amsaka an zikri amsaku an bina idan mutum ya dakata ya daina ambatan Allah su ma sai su tsaya su daina ci gaba da gini fa yuqalu lahum ce ya kuka tsaya fai kulun hatta ta tina na faka har sai an kawo mana abin nan an kawo mana an biya mu kudin mu tukunna an biya mu an biya mu ci gaba wa zakara ibnu abi dunya min hadith abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala subhanallahi wa bihamdihi wanda yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi alazim sab'a marratin sau bakwai yace buniya lahu burjun fil janna za a gina masa wani babban gida a aljanna wani hadisi ibn abi ya kawo shi a cikin kitabuz zikr haka nan bukhari ya kawo shi a cikin kabir isnadin da rauni hadisi ne tana da rauni akwai majhul a cikin salsalarsa akwai hadisan da suke tabbatar da wannan wa kama anna bina'aha bizikri fa ghirasu basatinha zikiri kamar yadda gina aljanna yake da da ambatan Allah to da shan wato abin da shan lambunanta su ma da ambatan Allah ake yin dashen kama ta kaddama fi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam an ibrahim al-khalil alaihi salam kamar da ya gabata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama daga ibrahim al-khalil annabi ibrahim badadayin Allah alaihi salam <clears throat> wanda dazu muka ambace shi inda annabi sallallahu alaihi inda yake cewa innal jannata tayyibatu turbati aljanna kasar na kanshi azbatul ma ruwanta na na da dadi wa annaha qi'anun kuma kuwa ce wa anna ghirasaha subhanallah kuma abin da shanta shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fadar wannan shine zai dashan gidan aljanna lokacin da kake fadar subhanallah walhamdulillah to kana ƙara yawan dashan lambunka da kayan itatuwanka na gidan aljanna fa zikru girasu hawa bina'uha ambatan Allah shine yake wato dashen gidan aljanna kuma shine abin gininta wa zakara ibnu abi dunya min hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akthiru min ghiras janna ku yawaita dashen aljanna kalu suka ce ya rasulullah wa ma girasuha menene yawan dashen aljanna me yayi menene da shan aljanna qala ma sha Allah la haula wala quwwata illa billah ce fadar ma sha Allah la haula wala quwwata illa billah wannan shi ma hadisi ne tabbatacce yana da hanyoyi daban-daban yana cikin mawjamul kabir na tabarani da wasu daga cikin littattafai to duk wannan yana nuna cewa ambatan Allah daga cikin falalarsa shine yayin da mutum yake yawan ambatan Allah to yana ƙara haɓaka gine-ginensa ne na gidan aljanna to ko wannan kawai ta ishi fa'ida da za ta sa mutum ya lazumci ambatan Allah subhanahu wata'ala ya ubangiji subhanahu wata'ala muna roƙon sai ya samu cikin masu ambatan Allah da yawa za mu tsaya anan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh